وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يلقي له في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مئة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وبأشرة دنانير نقدا أو إلى أو إلى أجل أبعد من السنة فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل قال مالك رحمه الله عز وجل وإن ندم المبتاع إذا وند يسيا شين إيدا يا سن شين داما فسأل البائع سيروكي سيتنبي وند يسير أن يقيله في الجارية أو العبد دي ya مشي چنكين نان دي يي na baiwa ko na bawa idan ya jinye mashi wai zidahu asharati dananir zai kara mashi dinari goma nakdan wannan dinari goma din kudi hannu au ila ajalin ko zuwa wani lokaci amma wannan lokacin kar ku manta na ɗazu mai saya ya sayar da sharɗin kuɗi zuwa zuwa wani lokaci to shi ma irin shi ne yanzu an yi cinikin an ƙulla zuwa wani lokaci kun lura to a yanzu a ɗazu wanda isa yanne ya janye ciniki ya nema a janye mishi to amma a yanzu wanda ya saya ne yake nema a janye mishi cinikin eh kun ga aksin wani kun kumbil aksi ne kenan fi kutubul ilmi masu sani nam yace wai zai da wa'asharata da nanihir naqdan ila ajalin wannan <laughs> imam rabi ne fa yake cewa ne. wai zai da asharati da nanihir naqdan ila ajalin ila ajalin sai dai wannan ajal din ya sha babban da wancan wannan ajal din da shi wanda ya saya ya ce da Allah ya fasa cinikin nan a janye mai cinikin nan zai ƙara nawa dinari goma ila ajalin ab'ad min al-ajalin ladhi ishtara zai ƙari na lokacin da ɗoruwa a kan wancan lokacin da ya siya watakila shi ya ce ƙarshen wannan watan lokacin da ya siya amma yanzu ya ce a janye mai cinikin zai ba da dinari nawa goma zuwa ƙarshen wata na sama akwai manci ko babu manci yawwa awul walida na bawa ko na baiwa fa inna zalika la yanbaghi wannan bai halatta ba wa inna ma kariha zalik abin da yasa imam malik ibn anas sai ce haka bai halitta ba bai halatta ba li'anna al-bai'a ka annahu ba'a minhu dinari ai wannan mai sayarwar zai zama kamar ya sai mishi da kudaden shi ne dinari goma ya sai mishi su ila sanatin zuwa shekara qabala an tahil kafin shekara ta yi ya sayan mashi dinare goma bi jariyatin da wata da jariya da baiwa wa bi ashirati da naniran nakdan kuma da dinare goma kuɗi hannu au ila ajalin ab'ada min sana ko kuma zuwa wani lokaci sama da shekara guda fada khalafi zalika bai'u zahabi bi zahabi ila ajal to sai ya zamana tunda akwai dinare goma da farko akwai dinare goma da ƙarshe sai zama na anan kamar an yi cinikin kuɗi da kuɗi ne zuwa wani lokaci wanda yake shi kuma cinikin kuɗi da kuɗi mun sha mun maimaita wannan shine ainihin riba da yake shiga eh ka ba mutum naira dubu zuwa ƙarshen wata ya baka dubu ɗaya da naira ɗaya eh kaga wannan tsantsagorar riba ne mun fahimci wannan da kyau ko saboda me saboda inda a ce lokacin da aka kulla cinikin zan baka na sai wannan mashin ɗin a hannunka zuwa ƙarshen wata kun da wannan kaga wannan babu wata matsala kenan sai shi da ya saya ya ce yana buƙatar a janye mashi cinikin kun gane wannan a janye mashi cinikin saboda haka zai ba da naira dubu goma domin a janye mashi cinikin amma sai a wata na sama kun lura da wannan wanda yake na ɗazu kuma da muka yi shine a wannan watan ƙarshen wannan watan ka ƙarshen wannan watan ya sha bamban da wata na sama wata na sama shine ab'ad shine yafi wannan nisa shine imam malik ibn anas ya ce bai halatta ba domin a ciki akwai cinikin kuɗi da kuɗi wanda yake kuma cinikin kuɗi da kuɗi shaɗansa dole ya zama kadan kuma babu tafadul kaga babu nasi'a babu tafadul makamanci shi ne dai wannan din da zamu karanta yanzu imam malik ibn anas ya sake maimaita shi yace qala malik fi rajuli yabi'u min ar-rajuli al-jariyata bi mi'ati dinari ila atin eh thumma yashtariha bi akthar min zalika as-saman الذي باعها ila إلى min أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه zalika ذلك لا wa tafsiru ma kariha min ذلك an yabi ar-rajul jariyata ila ajal thumma yabta'uha ila ajalin ab'ad min yabi'uha bi 30 dinaran ila shahr thumma yabta'uha bi 60 dinaran ila sana aw ila nisfi sana fasara in raja'at ilayhi sil'atuhu bi'ainiha وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة aw ila nisfi sana fa hadha la yanbaghi imam malik ibn anas yace fi rajuli yabi'u min ar-rajul jariya dangane da mutumin da yake sayarwa da wani baiwa ya sai mishi da baiwan ne bi mi'ati dinarin ila ajal da kuɗi dinari ɗari ɗaya zuwa wani lokaci ya sai mishi da wannan bai wata wannan mashin din nashi zuwa wani lokaci zuwa ƙarshen shekara sun mai ha sannan sai ya saye ta shiwa kenan shiwa kenan eh shi wanda ya sayar sannan sai ya saye ta bi aksara min zalika saman da sama da kudin da ya sayar allazi ba'aha bihi sama da kuɗin da ya sayar da wannan baiwar ila ab'ad min zalik al'ajal zuwa ɗoriya akan wancan lokacin ma'ana shine abin da imam malik ibn anas ya faɗa yace allazi ba'aha ilaihi lokacin da ya sayar mashi da ita yace inna zalika la yusluh wannan bai halatta ba wa tafsiru ma kariha min zalika bayani balo-balo na abin da ake nufi abin da aka haramta na wannan ko abin da imam malik ibana sai ya kyamace shi shine an yabi an rajulul jariyata ila ajal mutum ya sayar da baiwar shi zuwa wani lokaci kun gane summa uha sannan sai shi ɗin da ya sayar ya saye ta ila ajalin zuwa wani lokaci ab'ada minhu sama da wancan lokacin da shi aka mai alkawari ya sayar da ita zuwa ƙarshen wata ciniki ya ƙare ko bai ƙare ba ya ƙare daga nan kuma sai sai ta a wurin wanda ya sayan mishi ɗin zuwa ƙarshen shekara sai imam malik imana da ya bari misali ce ya bi uha bi salasi na dinaran ila shahar kaga ya daɗa fito da maganar ya ce shi mai asalin ita baiwar ya sayar da ita da dinare talatin zuwa ƙarshen wata ina fata mun gane wannan ya sayar da ita da dinare talatin zuwa ƙarshen wata sun mai yabta uha sannan sai ya saye ta a wurin wakina a wurin wanda ya sayar mashi da ita bi na dinaran da dinare sittin kaga ya karu akan me akan talatin ila sanatin zuwa ƙarshen shekara ya karu akan zuwa ƙarshen wata au ko ku ba ƙarshen shekara ba ila nisfi sana zuwa rabin shekara wata shida kaku kusan wata shida ya karu kan wata ɗaya fasara sai ya zama yanzu ya kasance in rajat ilai sil'atuhu bi ainiha dukiyar tashi da isiyar ita karan kanta ce ta dawo wurinsa ɗaya haka ne li ko ba kawai nan wa atahu sahibu 30 dinaran kuma abokin kasuwanci shi ya bashi dinari 30 ila shahar zuwa ƙarshen wata bi 60 dinaran ila sana an bai dinari 30 zuwa ƙarshen shekara zai bada dinari 60 zuwa ya bada dinari an bashi dinari 30 zuwa ƙarshen wata zai bada dinari 60 zuwa ƙarshen shekara a ga wani shine ainu shine ainihin zahabi zahab kenan yace au ila nisfi sana ko kuma zuwa rabin shekara wata shida ce fa za la yan baki wannan kwata kwata bai kamata ba bai halatta ba wannan zaka ga wani lokacin an yi ciniki in kai tsam za ga abu guda ne ake ciniki shi wurin so biyu ko so uku ko so hudu an gano wannan da kyau in mutum bai hata in mutum kafin ya tsindima kanshi ciki irin wannan dole tsam ya gaya abin yake da zaran bashi ya girma a ciki a cikin waɗannan rudin to lalle mutum bai hatara ba cikin kankanin lokaci ne ba za ta shiga ina fatan kun fahimci wannan in dai bashi ya shiga ciki sabili da haka kwara ai wani abu wanda ba wannan da aka sayar ba domin ku lura lissafin da imam malik ibn anas yi da aka yi lissafin sai ga asalin abin da isayar ya dawo sannan kuma ga dinare 30 zuwa karshen zuwa karshen wata ga kuma dinare 60 zuwa karshen shekara ko karshen wata shida mun gano wannan akwai wani gida da ake cinikinsa shi wanda ya sayar wanda ya gina gidan sai ya sayar ku lura da wannan da ya sayar yana rike da mukamin gwamnati a lokacin idan ake fara da ya sayar to kuma shi ya saya shi ya gina gidan da isayar sai ya zama na shi tunda shi na ofis ɗin kaka shi ya saya da ya saya sai isayewa da kanshi. shi kun lura da wannan da ke ku da ya bar wurin da wani ya zo sai saya a hannunsa sai kuma aka ban shi Eh. eh eh shi ya gina gidan sai ya sayar sai ya saya ka gane ko da ya fita sai wani zo ya saya a hannunsa sai kuma ya ba shi eh to ka gani eh a wani ciniki tun da kaga labari ne a bakin mutane ya ba za ka iya cewa ba sai ya tabbaci tukunna eh? gaskiya lamura ne masu rikitarwa sosai da sosai shi abin ya za ka ji na ce za a iya yin ciniki biyu uku hudu kan abu guda ka rasa ta yaya abin yake gudana kun gane wannan da kyau mutum ne fa Allah ta ya sauwake zai zo ya ce yana neman bashi na kuɗi naira dubu shida ka lura da wannan sai ka ce mashi ba ka da kuɗi da ka ce mashi ba ka da kuɗi yanzu sai ya tashi wuce kenan eh sai ka kira shi sai ka ce da shi akwai wata handset da wani ya bayar ya ce a ajiye in an samu mai sayarwa a siyan mai yanzu amma bai tashi bukatar kuɗin ba eh bai tashi bukatar kuɗin ba saboda haka tun da ka ce dubu shida ne zuwa ƙarshen wata babu wani abu ga hansa ɗin ita hansa ɗin nawa shi ya zo nema dubu shida ita hansa ɗin ba wuce dubu ba za ta wuce dubu hudu ba kun lura da wannan sai aka sayan mai da ita aka bashi ita a kuɗi naira dubu takwas ko dubu bakwai kaga yanzu ya je isai da ita kenan ya sai zai je sai da ita ya karbi abin da zai je biya bukata kun lura da wannan da ke ko ana haka da ya karbe ta ta dubu hudu a dubu takwas ko bakwai misali ko mashi da din nam ya juya zai tafi sai ya kira shi sai ya ce ku ai ɗazu-ɗazun nan yayin shi ya aiko mishi da kuɗi cewar a biya kuɗin yara na makaranta kuma ga shi yau asabar sai jibi litinin za yi amfani da kuɗin kun gane wannan da kyau ko sabili da haka wannan hansai ɗin yanzu ya kawo zai siya kafin gobe haka no isa mai da hansai ɗin ɗazu dubu bakwai kun lura da wannan da kyau ko to yanzu kuma no zai sai mai da ita eh, a ne na za an gama yanzu sai da ita zai domin ya je ya bukata shi yanzu no zai sai mai da ita sai ta to kaga dai yanzu dai kai ba sana'a hansa kake da ba ko da ka je gari ma dai sai ka ga ana ce da kai ina ka samo ta ka gane wannan da ke ku sabili da haka dai yanzu gaji dubu uku yanzu wannan ciniki nawa kai wani ainihin riba ne wannan wani haramun ne balbalin bala'i ne wannan eh amma sau da yawa mutane suna irin waɗannan al'amura ɗin da yawa ana waɗannan al'amura ɗin to kun ga wannan bashi da bashi ya maimaita a ciki sosai da sosai kun gano wannan da kyau ko nan shi yasa kake ganin hanyar da take mafi sauki in dai za a yi ciniki da aka da ka sayan mishi ya saya khalas an gama in wani abin ne a yi wani abin daban ya fi don kada a sanya mutane cikin ruɗu ina fata muna fahimci wannan da kyau mun fahimci wannan da kyau sannan kuma kasuwanci gashi nan iri daban-daban ake yin sa yanzu wanne ne ya fito muku kwanan nan daga kamfanin PZ eh ai tambaya ne eh eh aha an kai yaya ishuru eh, nan wani irin ciniki ne network ba sa yi a ce za a baka za ki shiga wani network cewar a kullum za a cire maka 20 naira ko ka kira ko baka kira ba kun yi shiru ni dai ban kira ko wani kamfani ba za a cire maka 20 naira ko ka kira ko baka kira ba da sharaɗin in ka kira za a zanga cire maka naira 15 ko ba 15 suke cirewa ba to amma yau asabar in baka kira ba za a cire maka wannan tunci naira din kun yi shiru yanzu mai hukunci wannan a babu ma ja fi malil mamluk mutum ne sai bawa yana da dukiya wai dukiya ta waye mutum ne sai bawa bawan yana da dukiya to ita dukiyar ta wanda isayar ce ko kuma ta wanda isiya ce ko kuma ta bawance eh ka ce me ya ce in ba su sha sharɗi ba sai nuna kasuwanci yana buƙatar sharɗi sosai da sosai ma'ana ba wai yana buƙatar sharɗi ba kai hatara sosai kan sharɗi ina babu mai rasiti nan wurinku? ku hmm. sharadi yana da abin nan sosai da sosai قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع حدثني يحيى عن مالك yake ce ubaidullah ibn yahya al yake cewa yahya ibn yahya al ya karanta da ni wannan daga malik an nafi daga nafi an abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar an umar ibn khattab radiyallahu anhu qala lalle umar dan khattab Allah ta'ala ya kara mishi yadda ya ce man ba'a abdan duk wanda isayar da bawa walahu malun shi bawan yana da dukiya fa lil bai'i to dukiyar fa ta wanda isa ce eh duk wanda isiyar da bawa bawan yana da dukiya to dukiyar fa ta wanda isiyar ce ba ta illa an yashtari tahul mubta sai dai idan mai sayan ya sa sharaɗi to fa hada bawa yi hada dukiyar shi fa a yi ba shi da wata dukiya a dai hada dukiyar shi kun lura da wannan maganar kun ga yanzu sharaɗi kenan yana tasiri tambaya anan mutum ne sayar da gona sai ce ban da bishiya bishiyoyin mangoro ana yi ko ba a yi kun yi shiru to kun gada ashe yanzu kasuwanci babu wani wanda zai ce ba shi a ciki in ga dana fize da omo da omo sai gaji cewar ke ba kana siya ba ko ba ka wa ai kana siya nam man fahimci surar abin tsora ka yanzu kaga idan mutum zai sayi gona sai ya ce maka to ba da bishiyoyin a ai ba daman mangwar ɗaya ce a dai ya da bishiyoyin ko kuma zai sayan maka yace to amma ban da bishiyoyi ban da dorawa. banda dabino a nan ne muke mun ai can wurin da dabino yake ai dabino shi karan kai shine gonar ana samu dabino an gona ke ko eh lalle na gansu <laughs> amin kuma magana da muke ita ce kasar gonar ce aka sare yanzu ta bada ba kai zaka noma ba a eh? a'a a shi yasa ban yi magana a kanta ba yanzu wannan abu na biyu ya halatta a hakan ko bai halatta ba mutum ya sayi doya tana cikin ƙasa eh? Eh. ina zuwa ina zuwa <laughs> ina zuwa idan aka tona banga ɗaya biyu uku hudu akwai ni cewa duka sauran haka suke yawwa nam akwai dabarar da shi mai gona zai so a tona ta wuri kaza ya fi kwari ka gane ko kai ma ne a wurin sayar za ka iya tona wuri kaza eh eh eh eh, eh. eh wannan da tana buƙatar gaskiya sai an mata tahrir sai an fayyace ta kafin ai magana a kanta da sayan doya da sayan rogo sayan kunyan rogo eh da sayan dankali da sayan dankali shi kuma sayan yabanya daban yake ashe dai kun ga ashe dai akwai kasuwanci kenan na'am